barkanmu da haka mu da sake sararo a cikin wani shiri na musamman to a yau muna tare da alhaji dr mahadi shehu shugaban rukunin kamfanin dialogue growth of nigeria inda za mu tattauna da shi dangane da wa'insu batutuka da suka shafi siyasa da tsaro da kuma wasu al'amura ah, muna tare da gamayyan gidajen talabijin na DITV da alherin radio da kuma salinga to masu Allah to kamar yadda na ce ne muna tare da dr mahadi shehu dr assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu uh, dr mahadi idan muka shiga cikin najeriya babu abin da kake ji yanzu a bakunan al'umma illa kalma ta demokaradiyya demokaradiyya demokaradiyya duk inda ka je ka samu al'umma zaka ji ana tattaunawa akan wannan kalma din abin da muke so mu gane a nan shin mecece demokradiyya da kuma demokradiyyar najeriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله to saboda sauƙin fahimta hmm. yadda kowa zai gane a ƙarƙari, a tankaɗe hmm. a bakace demokradiyya ma'anarta shi ne wani yanayi na mulki wanda mutane ke da ruwa su ke da tsaki mutane ke da damar su zaɓi wanda zai wakilce su kan kowane fanni kan kowane mataki bi ma'ana ba a tursasa mutane ba a tsorata su ba a firgita su illa za a yi musu tallar hajar ɗan takara da kuma ƙudurinsa mai neman matsayi <clears throat> ya zo ya bayyana kowane ne shi kansa da ƙarfinsa da rauninsa da ƙudurinsa da hasashensa ya rage masu zaɓe su ga cewa eh wane mutumin kirki ne mutumin allah ne mai alkawari ne kuma abubuwan da ya ce zai mana in ya hau lalle ya fahimci matsalolinmu su ne wannan matsaloli saboda ka shi za mu zaba wannan ita ce demokradiyya mulki wanda ke tuntuɓar mutane wanda mutane ke da ruwa suke da tsaki a wajen tantance wane ne ya dace ya wakilce su ko kuma ta wakilce su wannan shine ma'anarta ba an shiga cikin dogon turanci ba to tambaya ta biyu shine ko kuma abu na biyu shine shin wannan ma'anar demokradiyya ita muke gani a najeriya yanzu kuma an san nan Kekin kin san ansar nan ni na san ansar nan ku kun san ansar nan ma'anar demokaradiyya da ƙudurinta wallahi sun yi hannun riga da irin demokaradiyya da ake a najeriya misali a najeriya sai ka samu ɗan takara wanda ya fi kowa rashin mutunci ya ƙware wajen cin amana ya ƙware wajen yaudara da ƙarya da ha'inci da sama da faɗi ga girman kai ga faɗin rai ga rashin amana wai shi zai fito ya tunkari mutane kuma ya ce maso yake mulke su dalilinsa ya mallaki makudan kuɗi su kuma wanda ake so su zaɓen nan sun san mutumin nan mayaudari ne macuci ne maƙaryaci ne maha'inci ne amma saboda abin duniya da za a karba sai a sa cikin kwalba a wanke shi soso da sabuli a mai wanka a mai wanki a nuna ma mutane cewa shi mutumin kirki ne a sai da shi a matsayin mutumin kirki kun ga masu zaɓe da aka ba dama su zaɓi wanda za su jagoranci kansu sun cuci kansu da kansu shi wanda ke nema abin nan ya san bai cancanta ba ya cuci kanshi ya cuci al'umma ɗaya daga cikin ma'an da kenan a najeriya shine mulki ne wanda kuɗi ke taka tasiri kuɗi ya fi mutunci kuɗi ya fi asali kuɗi ya fi komi a demokradiyyar najeriya ita kuwa demokradiyyar ta asali ba inda kuɗi ya shigo a ƙarƙashin demokradiyya irin ta najeriya ita ce za ka samu mutum ya saci katafaren kuɗi manya manyan kuɗi daga cibiyoyin gwamnati ya yi cuta ya yi ha'inci ya ci amana a kama shi a yi mai hukunci kotu shekara tara ko goma tana shari'arsa a ɗaure shi a kai shi gidan kurkuku amma saboda irin demokradiyyar najeriya a ce an fito da shi an yafe mashi an mashi afuwa kun bai mai da ba kuɗin ba kar kai mamaki nan gaba ka ɗan ga an rubuta sunan a cikin wa'anda aka baiwa lambar yabo ta ƙasa a ƙarƙashin demokuraɗiyya irin ta najeriya aka samu mutane talatin sun saci tiriliyan biyar suka anshi bashi tiriliyan biyar na bankuna suka hawa kan kuɗin nan suka ke biyan kuɗin nan kuma suna nan domin a cikin gwamnati ana harka da su a demokaraɗiyyar najeriya ne kaɗai za ka iya samu na ɗamarin a demokaraɗiyyar najeriya ce za ka samu yau a yi doka game da zaɓe ana tafiya tafiya a canza wannan doka tafiya ta nisa a canza wannan doka duk saboda a faranta ma wasu zuciya a demokaraɗiyyar najeriya ce za ka samu faƙi matalauci na ƙarshe ya samu matsayi ya hau ko na kansila ko na chairman na karamar hukuma ko na wakilin tarayya ko na wakilin daddatawa ko gwamna ka same shi ya hau mulki cikin ɗan ƙaramin lokaci ya zo maka tafaran attajiri mai kuɗi ya saci dukiyar mutane ya zama fir'aunan ƙauyensu ko ƙaramar hukumarsu ko jihar shi ba sani ba sabo amma abin mamaki da ya fito kan titi sai ana mai tabi ana mai adabo ana mai tabi ana yabansa ba abin mutumin kirki irinsa in ba najeriya ba ba inda samu irin wannan ɗabi'ar demokuraɗiyya da ake irin a najeriya najeriya ce kaɗai ake demokuraɗiyya wadda shi ɗan demokuraɗiyya a fuska ya nuna maka fuska annabi musa a zuciya yana tarate da zuciyar fir'auna ba sauƙi ba sauƙaƙawa ba tausayi ba tausayawa ba sanin ya kamata ba hangen nesa wannan shi ne ma'anar demokuraɗiyya a najeriya shi ne komi zai iya faruwa komi zai iya afkuwa komi mai yiwuwa ne mai mutunci a demokuraɗiyyar najeriya bai da mutunci mai mutunci a idan demokuraɗiyya bai da mutunci a idan demokaradiyyar najeriya mai asali a demokaradiyyar duniya bai da asali a demokaradiyyar najeriya wanda ya san ya kamata a demokaradiyya ba a san ya sai ya kamata ba a najeriya demokaradiyyar ta najeriya mu najeriya demokaradiyyar mu idan kana so ka bata ma'ana dunkulalla ita ce a cikin daji dajin da ba kowa sai macizai su Allah ya halitta macizan nan kowa da irin gubarsa kuma kowa ya so yake saki guban nan ya samu sauƙi saboda daga sai ka samu maciji ya sari maciji maciji ya haɗe maciji maciji ya murɗa maciji wannan ita ce siyasanmu da 'yan siyasanmu a cikin daji kama suke da macizai masu cin junansu bayan sun gama haɗiye junansu kuma sai su silalo daga cikin daji su zo cikin gari su sari nasara, su kashe na kashewa su haɗa na haɗewa wa iyaz billah Allah ka cece mu daga irin demokaradiyyar Najeriya Allah ka mana mafita Allah ka rufa mana asiri to amin sun da yake madi shehu ana gaba ne na siyasa 2023 zaɓe mai karatowa wannan fassara da kai ko shimfiɗa ta ma'anar demokaradiyya da bambancin yadda ake sarrafa ta a najeriya da sauran ƙasashen duniya a kusan wannan zubi na siyasar 2023 ana iya cewa batutuwan da ke bakunan 'yan siyasa da 'yan najeriya shine tsarin da aka bi wurin fidda 'yan takara a wannan karan ta hanyar amfani da delegate yadda aka yi ta wadaƙa da kuɗi duk da wasu manazarta na cewa irin tsarin demokaradiyyar najeriya dole sai da kuɗi domin irin ta ce ake yi ta amurka ya ka kalli cece kucin da ake ci gaba da yi sakamakon maƙudan kuɗaɗen da 'yan takara suka yi ta shaƙawa delegate a zaɓuɓɓukan da ake ci gaba da yi na fidda 'yan takara To babban dai iftila'i da ya faɗa ma demokaradiyyar Najeriya musamman a wannan demokaradiyyar ta wannan lokacin muke ciki shine iftila'i na delegate. Delegate ɗin Najeriya shine babba annoban najeriya ɗarin demokuraɗiyya cewa wakilai da ake ce mu delegate su ne za su je zaɓe 'yan takara sai aka farka delegate ɗin nan wani ya zo da mashi wani ya zo da takobi wani ya zo da wuƙa, wani ya zo da adda duk so yake ya sari nama naman wa naman mai neman takara dama in ya sari naman ya ɗebi iya nasa zai koma wanda yake wakilta a nemi wajen gasawa a gasa kowa ya si, da da sauki amma bayan ya sara da gatari ya yanka da wuka ya yanka da adda sai ya zuba a cikin jakarsa shi kadai sai ya tafi gidansa daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa aka gasa naman suka ci suka cinye gaba ɗaya babu wanda ya samu haɗarin da muka samu kama shine delicate ya aji Allah gefe ya aji annabi gefe ya aji mutuwa gefe ya aji aljanna gefe ya tunkari wuta me yasa nace haka a tsari na Allah ba a ciniki akan ciniki duk ɗan takarar da yajojin delegate fa sai an yi ciniki da shi nawa zai bayar an zo an yi dan takara a an yi ciniki da shi ina ce in yace ce na da na amince zan ba da miliyan goma a ina ce an kulla ciniki kuma ba za a ƙara zuwa wajen wani a ciniki da shi ba wannan zuwa sai a ɗora akan cinikin wannan akan cinikin wannan akan cinikin wannan hatta kai ga ƙarshen kowane ɗan takara an yi ciniki da shi ya biya la'ada ciki ko kuma la'ada waje ciniki cinin ciniki cikin cikin ciniki a musulunci kowa ya san matsayinsa kuma suna ganin matsayin wannan ba tukwici ba ne ba cuta ce yaudara ce cin amana ne ka san wanda ya baka kuɗi ka zaɓe shi kai ka san bai cancanta ba kai ka san dakwaye ne kai ka san macuci ne kai ka san maha'inci ne kai ka san jahili ne kai ka san fasiki ne amma ka je ka anshi kuɗi ka je ka miƙa shi a matsayin ɗan takara wallahi idan ya hau mulki duk ɓannar da kana da kamashi har lahira duk cutar da kana da kamasho har lahira duk ha'incin da kana da kamasho har lahira duk sama da faɗi da kana da kamasho har lahira idan an tashi lahira yana gaba kuna cikin layinsa wallahi inda ya nufa wallahi canza za ku nufa 'yan delegate ɗin najeriya akasarinsu wallahi ba cancanta suka bi ba dala suka bi da naira da alkawarin na ƙarya kuma wallahi mun bakku da fitowar rana da ta yan najeriya da kuka yi wannan mummunan zaɓin tumun dare ko ina kuka shi kuɗi muna nan mun sa ido insha Allah cikin wa'annan kuɗaɗen babu albarka insha Allah wa'annan kuɗaɗe sai sun ja muku fitina duniya da lahira insha Allah wa'annan kuɗaɗe sai sun ja muku ibtila'in da ciwon da wannan kuɗin ba zai warke ba insha Allah sai mun yi dariya a ƙarshe sai kun yi kuka a ƙarshe